an riga an shiga kuma an fara fafatawa ga nan ana fafatawa an dai san juna an kuma fafata lokacin daban-daban har da wasan karke kamar yadda muka gaya muku na cin motar mataimakin gwamnan kano tattara su da sukawuna a karo na uku kenan wasu dabaru ne ko kuma wani su dabari ne hautar dan mija yana shafa kafarsa da hannu amma dan ali yayi kokarin yi masa murfi amma hautar dan mija ya kauce kamar yadda aka sani kamar yadda hautar dan mija yake dan mija yana da wayo yana da dabaru yakan kaucewa duka da za a yi masa kuma duk lokacin da aya ya kauce duka yana kokarin ya samu ya galaba kuma ya yi duka amma ga dabban nan kamar yadda sarkin masu harkar dabban gargajiya na ƙasa baki ɗaya mamman bashar ɗanɗi ya tabbatar a ƙa'idar wannan wasan ƙarshe da za a fafata ko kuma ake fafatawa sai an yi turmi shida idan har babu kisa sannan za a san menene na gaba idan kuma an samu maki akan kowa to wannan makin ba zai safa a ce an karkare a damba ba sai an yi wannan turmi har guda shida idan amma an yi kisa ko a turmin farko ne kamar yadda ka'idar damba take to damba ba ya zo karshe amma idan maki ne a ci gaba da ɗaukarsa a ci gaba da ƙara'insa har sai turmi shida kuma kowane turmi zai dau minti uku kowane turmi mintuna uku idan mun lissafa uku uku uku uku sau shida da zamanto minti goma sha takwas kenan za a shafi idan haba an samu wanda ya yi galaba ba dan bane ake fafatawa na ƙarfi autan dan buzza daga arewa halin ba ta isarka daga kudu autan dan buzza fatarsa ya sake buge a dan alimbata isanka daidai lokacin da dan alimbata isanka fatansa shine ya ga ya samu galaba a wannan kan dan bane ake yi tsakanin wanda yake so ya yi galaba ta biyu da wanda yake so ya yi galaba a karan farko kamar yadda yake gani a autan dan bunza da sanin kurna wato mai horar da shi ake shawarwari ake ganawa yaya za a yi ka kaza ka bar kaza ga wata dabarar mun gano irin abubuwan da ake tattauna to ga shi nan menene ruwa ne wani al'amari ne ga shi nan dai an zuba masa ba shi alƙalin wasa baby ya ce kai taso a zo a ci da fafata a zo lokaci yayi a zo a shiga turmi na biyu